Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da kasancewa tare da ku a shirin namu na yau talata goma ga watan Mayu shekara ta 2022 da fatar an wayi gari lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. To Alheri a jiya Litinin shugaban Amurka Joe Biden ya sanya hannu akan wata doka da za ta ba shi sabon iko na gaggauta aika kayan aikin soji da wasu kayayyaki zuwa ƙasar Ukraine yayin da Rasha ta kai mata mamaya. Iran ta sanar a jiya Litinin cewa jami'in diplomasiyyar kungiyar tarayyar Turai da ke neman farfado da yarjejeniyar nukiliyar shekarar 2015 zai kai ziyara a tehran a wannan mako yayin da amurka ta bayyana yiwuwar samun nasara kanin shugaban kungiyar makiyaya ta miyanta allah wata gori a najeriya ya ce ba su da hannu a cikin kungiyoyin fulani na najeriya da aka ce sun saya wa tsohon shugaban najeriya goodluck jonathan fom na tsayawa takarar shugaban kasa a jam'iyyar apc mai mulki kanun labaran kenan kungiyar makiyaya ta miyatta allah kautal hore ta ce ba ta da masaniya game da batun saiwa tsohon shugaban najeriya goodluck jonathan fom din neman tsayawa takara karkashin tutar jam'iyyar apc da aka ce kungiyar fulani ta yi a daidai lokacin da bayanai ke nuni da cewa tsohon shugaban kasar ya nisanta kansa da wannan batu. yadda ko yan jarida kuka gani a jarida mu ma aka muka gani ba tuntube mu ba ba da shawara mu ba ba mu sani ba. Muna kuma da rahoto kan yadda batun tsaye da ɗan takara ke neman durkusa da jam'iyyar APC mai mulki a jihar Plateau. Mu mun ga tun ba a je ko ina ba waɗanda ya kamata da su zama su ne za su iya gudanar da tafiya domin jami'a ta sami kar sun riga suka ɗauki salon rike wani ɗan takara. Sai kuma shirin tsaka mai wuya da zai ci gaba da muhawara kan siyasa da kuma rayuwa a tsuma ƙasar Kamaru amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma maƙeri. a jiya litinin shugaban amurka joe biden ya sanya hannu akan wata dokar da za ta bashi sabon iko na gaggauta aika kayan aikin soja da wasu kayayyaki zuwa ƙasar ukraine yayin da rasha ta kai mata mamaya sabon matakin wanda aka tsara bayan dokar yakin duniya na biyu wanda tun farko ta taimaka wa kasashen turai yaki da turawan nazi na jamus sabon matakin zai baiwa shugaban amurka ikon cimma yarjejeniyar gaggawa da kasar ukraine da ma sauran kasashen gabashin turai na jigilar kayan aiki wanda zai takaita bin dogon tsarin dokoki a washington a wani yanayi da ba kasafai aka saba gani ba a washington mai rarrabuwan kawunan siyasa majalisar dokoki a watan da ya gabata ta ci gaba da nuna goyon baya ga gwamnatin kiev amincewa da dokar da biden ya yi na zuwa ne a lokacin da shugaban rasha vladimir putin yake tuhumar kasashen yammacin duniya game da mamayar da ya kai a kan ukraine yana mai cewa rasha ta mai da martani ne ga barazanar da ake yi wa iyakarta da ba za ta lamunta ba sai dai da daɗe shugaban na rasha bai sanar da wani sauyi akan ayyukan sojin moscow ba ko kuma ayyana nasara yana mai cewa za a ci gaba da kai hare-haren da aka faro tsawon makonni goma tare da kai hari a inda 'yan ukraine ɗin ke da karfi a gabashin ƙasar bayan da rasha ta gaza wajen hambarar da shugaban ukraine volodymyr zelensky ko kuma kama babban birnin ƙasar kiev Iran ta sanar a jiya Litinin cewa ɗan diflomasiyyar ƙungiyar tarayyar Turai da ke neman farfado da yarjejeniyar nukiliyar shekarar 2015 zai kai ziyara a tehran a wannan mako yayin da amurka ta bayyana yiwuwar samun nasara Enrique mora ya taka muhimmiyar rawa a matsayin mai shiga tsakanin amurka da iran a wata tattaunawar kwan gaba kwan baya na tsawon shekara guda a biyana da ta tura tun a cikin watan maris mora zai gana da ali bagri shugaban masu tattaunawar nukiliya na bangaren iran in ji kakakin ma'aikatar harkokin kasashen wajen iran sa'id khatib zade yana faɗa a wurin wani taron manema labarai bulaguron da mora zai yi zai kara wa tattaunawar armashi in ji khatib zade a washington kuma kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka ned prince ya ce amurka tana zuba ido ta ji shawarar da mora zai bayar daga tehran labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Prime Minister ƙasar Sri Lanka ya yi murabus biyu bayan zanga-zangar makonni na neman shi da uwansa shugaban ƙasar su yi murabus sakamakon jefa ƙasar cikin taɓarɓarewar tattalin arziki mafi muni na tsawon shekaru. Prime Minister Mahinda Rajapaksa ya faɗa a shafin Twitter cewa ya gabatar da takardar murabus ɗinsa ga shugaban ƙasa baya Rajapaksa a wani matakin da ya biyo bayan harin tashin hankali da magoya bayan gwamnati suka kaiwa masu zanga-zanga. lamarin ne ya sanya hukumomi tura sojoji dauke da makamai a babban birnin kasar colombo mutane hudu da suka hada da wani dan majalisa na jam'iyya mai mulki ne suka mutu a rikicin na jiya litinin kamar yadda kakakin 'yan sanda nihal tarduwa ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na associated press shugaba raja rajapaksa ya sanya dokar hana fita a fadin kasar da yammacin jiya litinin har zuwa safiyar laraba fiye da wata guda zanga-zanga ta bazu a faɗin ƙasar lamarin da ya janyo cece kuce tsakanin kabilu da addinai da masu faɗa a ji a karon farko 'yan ƙasar sri lanka masu matsakaicin ra'ayi sun fito a kan tituna da yawa lamarin da ke nuna wani gagarumin bori daga tsoffin magoya bayan rajapaksa waɗanda wasu suka shafe makonni suna zanga-zanga a wajen ofishin shugaban ƙasar. da ya nisa nan gaba kaɗan baba zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotannin namu da batun neman tsohon shugaban najeriya goodluck jonathan ya nemi tsayawa takara ƙarƙashin tutar jam'iyyar apc mai mulki batun da aka jima ana raɗe-raɗi kafin yayata cewa wata ƙungiyar fulani ta biya masa naira miliyan ɗari kuɗin fom lamarin da tuni ofishin tsohon shugaban ƙasan ya nisanta kansa da shi. Wakilinmu Nasiru Adamu Elikaya na bin diddigin wannan batu ga kuma rahoto da ya haɗa mana. sanarwa daga mai taimaka jonathan kan labaru ikechiko eze ta bayyana godiya ga masu marawa jonathan bayan sake takara amma ta ce in yana son takarar zai fito fili ne ba rara gefe ba wannan ba mamaki ya sace guyar wasu kiran jonathan ya ayyana takara da burin masu son mulki ya dawo arewa da wuri dan yin jonathan ya koma zai shekara kuɗi ne kan karaga babban lauya mazaunin lagos femi falana ya tsaya kan cewa jonathan ba shi da hurumin takarar dan an rantsar da shi sau biyu a matsayin shugaban ƙasa amma shi kuma babban lauya mike ne? ya ce a'a jonathan na da hurumin yin hakan yana mai biyo masu cewa ai rantsuwar jonathan ta farko ta kammala wa'adin mulkin marigayin umaru musa yar aduwa ne Goodluck Jonathan wanda ake yawan ganinsa da shugaba Buhari kuma a zaben gwamnan Bayelsa ma ya mara ba ga David Leon na APC duk da wani dalili ya ba dan PDP Dawo Diri nasara hakanan an dina ganinsa a dukkan tarukan PDP. tsohon darakta a gwamnatin tarayya mai mara baya ga shugaba buhari malam abdulkarim muhammad ya nuna mamakin waɗanda suka saya jonathan fom daga arewa kasan jahilci rashin sani yakan kawo da mutane sun san matsayin goodluck jonathan mutane na da mantuwa dan adana mantuwa wasu tsiraro in an ji an ba su dan kuɗi an ba su cin hanci sai zo suna ce arewa na tare da wani arewa an lallace zuciyarmu ya lallace a nasa bangaren shi ma tsohon babban daraktan gidajen rediyon najeriya ladan salihu wanda dan pdp ne ya ce ashe apc ta gane alherin jonathan shi shugaban kasa muhammadu buhari da shugaba goodluck jonathan suna da alaka kyakkyawa saboda tun kafin ma hukumar zaɓe ta ce ta bayyana shugaba muhammadu buhari a matsayin wanda ya ci zaɓe shugaba goodluck jonathan da ya ga alƙaluman sun fito lallai cewa ba zai ci wannan zaɓe ba ya ɗauki wani sai ya kira shi to daga nan suka kulla zumunta sai kuma muka ji ana hasashe wanda ake cewa ya gaza aka kara ɗan ƙasar nan aka baƙanta shi aka nuna cewa bai san komai ba bai san kowa ba bai iya mulki ba aka nuna cewa shi ne ya kawo rugujewan al'amura yau kuma jam'iyyar apc shi take barbara take son ya zo ya shigo cikin tafiyarta ai kaga gazawa ya kai gazawa akan samu mutane da kan ce sun fi son lokacin cin hancin da ake zargi na zamanin jonathan da jan yarin gwamnatin buhari da suka ce ba a sauka a tashar nasara ka je sokoto ka je kebbi ka je zamfara ka je katsina duk inda ka shiga har kana duk inda ka je matsaloli ne ga sanan ko ina tun daga tattalin arzikin kasar kuma wannan shine ma yake hura wuta wajen wannan tsari na tsaro da muke fama da shi apc dai za ta gudanar da taron fidda gwani a ƙarshen watan nan da mafi yawan 'yan takara a tarihin siyasar najeriya nasira da malika yamurar amurka daga abuja najeriya a gaida Malam Nasir kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga Baba Yakubu Makeri da ci gaban labaran duniya. Shugaban kungiyar makiyaya ta miyata Allah kauta lahori a Najeriya Alhaji husaini Yusuf Boso ya ce ba su da hannu a cikin kungiyoyin Fulanin Najeriya da aka ce sun saya wa tsohon shugaba Goodluck Jonathan fom na tsayawa takara a jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya. Da yammacin ranar Litinin dinnan ne kafofin yada labarai da dama suka bugo labari cewa wasu kungiyoyin fulani sun saya wa shugaba jonathan wannan fom na naira miliyan 100 a wata zantawa da murya amurka bayan fitar da wannan sanarwa shugaban miyeta allah ya ce kungiyar su ba ta siyasa ba ce kuma ba a tuntube su ba akan wannan batu kamar yadda ya yi karin bayani a hirar su da mustapha nasiru tsari. yadda ko yan jarida kuka gani a jarida mu ma haka muka gani ba tuntube mu ba ba da shawara mu ba mu sani ba mu dai mun gani kamar yadda ku kuka gani saboda haka kungiyar ta mai Allah kautal hore in ka duba a jarida su ne yan jarida suna kuskure sai su kautal hore su yi magana sai a sa mai Allah katul breeders wanda yake akwai bambanci ku yanzu me matsayin ku yanzu to matsayin mu kowa na da dama ya yi naci ya bi a ra'ayi tunda ana demokarasi ne Hmm. amma mu kan ba mu cikin wannan kuma kungiyar mu ba kungiyar siyasa ba ce da ba kungiyar siyasa ba ce ta makiyayan dabbobi ne idan za mu ɗauki mataki na yin wannan dole sai mun yi taron eh, ƙasa baki daya sannan kuma mun yi tuntuɓi manyan sarakunan mu manyan sarakunan mu na yanka kamar mai alfarma sarkin musulmi da sauran. kenan yanzu ba ku goyi bayan wannan matakin ba kenan. da ba a tuntuɓe mu ba wani goyon baya za mu yi mu tun da mu san da abun ba ba da jawaran mu bane akai to madalla a gaida mustapha nasir batsari da wannan tattaunawar a ƙarshe mamayar da rasha ta kai wa ukraine ya haifar da matsalar abinci a kasashe da suke dogara da takin zamani daga yankin kamar ghana domin tankarin karancin abinci hukumomin ghana sun buƙaci manoman ƙasar su yi amfani da takin gargajiya a maimakon takin zamani kasar rasha na ɗaya daga cikin kasashe da ke kan gaba wajen fitar da takin zamani da sauran kayayyaki da suka shafi haka a duniya kuma ita ce babbar mai samarwa da kayayyaki ga ghana wadda ke zama ƙasa ta biyu a duniya wajen fitar da koko takunkumai na tarihi da aka kakaba wa rasha game da mamayewar da ta yi wa ukraine suna hana ta aika kayayyakin fifi buwafo na hukumar samar da koko a ghana ko kuma koko board ya ce kowa na sa ran farashin takin zai ci gaba da tashi ya ce a don haka abinda hukumar coco board ke yi a halin yanzu shine gabatarwa manoman takin gargajiya a maimakon takin da muke siyowa a kasuwa kuma mun yi imanin wannan zai magance matsalar ko kuma kalubalen da muke fuskanta na samarwa da kuma batun farashi da yadda zai kasance akan masana'antar mu. To a gaida Baba Yakubu Makeri da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu sake komawa kan harkokin siyasa a Najeriya inda wasu mutane goma sha takwas da ke neman takarar kujerar gwamnan jihar plateau a ƙarƙashin jam'iyyar APC mai mulki. suka yi barazanar ficewa daga jam'iyyar tare da ɗimbin magoya bayan su in har jam'iyyar bata dakile take-taken ɗora ɗan takara da basu amince da shi ba kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakiliyarmu zainab babaji ta aiko mana Kungiyar gamayyar masu neman shiga takarar kujerar gwamnan jihar ƙarƙashin shugabancin Chief Amos Gizo ya bayyana cewa tun farko sun yanke shawarar goyawa duk wanda su da kansu suka amince ya kasance ɗan takarar gwamna a jam'iyyar amma ba wanda gwamnan jihar ko shugabannin fati za su ɗora shi ba. Mu mun ga tun ba a je ko ina ba waɗanda ya kamata da su zama su ne za su iya gudanar da tafiya domin jami'a ta sami karfi sun riga suka ɗauki salon rike wani ɗan ɗan takara musamman shi gwamnan state ko da yake bai fita ya gaya ma mutane a bayyane cewa shi ga ɗan takarar shi ba domin ya kira mu 'yan sati uku da suka wuce ya yi mana magana akan cewa ya kamata da mu ta tattaunawa da juna domin mu iya fidda mutum guda. Maganan da shi gwamna Right Honorable samun Bakola Long ya faɗa yana magana da baki biyu ne. wanke kansa sai ya gaya ma 'yan uwansa ko matarsa da sauransu za ku shafa mini kashin shanu hmm. amma ya yi shiru bai faɗi komai ba sai muka ga ga lokaci na tafiya in ba mun fita mu gaya wa duniya haka ba muka kawo waɗannan shawarwarin da mu muka kawo wanda muka kira 'yan jaridu muka gaya masu akan cewa mu a bi doka kawai dokan da fati ta sa yadda za a fidda gwani to in kuma sun yi amfani da babbar sandarsu ba su bi doka ba mu dukkanmu mun ce mu dukkanmu mun sa hannu muka ce mu za mu fita mu bar jami'a mu bar su su yi jami'a mu ɗauki kuma wata jami'an kanmu ba mu faɗi ga inda za mu ba. Ƙungiyar ta kuma ja kunnen jam'iyyar da kar ta kuskure ta ƙirƙiro wakilai wato delegates ba tare da amincewan 'ya'yan ƙungiyar ba. A gefe guda kuwa shugaban jam'iyyar APC a jihar Plateau Honorable Rufus Bature ya ce za su yi duk mai yiwuwa wajen tabbatar da adalci wa dukkan waɗanda suke neman shiga takara. Yawancin abubuwan da suka fada cikin press conference nasu jita-jita ne. Saboda haka ni na shugaban fati na yi mitin da su su da yawa. na gaya masu za a ba kowa yancinsa to ba mu riga mun kai gada ba kuma ana so a haye ruwa amma suna ganin kaman uh, wato alamu sun nuna cewa ah, shi gwamna yana da ɗan takarar da yake nuna fifiko a kansa To ni dai gwamna bai gaya man yana da wani dan takara ba. To amma kana ganin idan har kila abin da suke zato ya zama gaskiya a ce wayannan manya-manyan 'yan takara sun fice daga jam'iyyar APC. An sha Allah ba za su fice ba abin da za su yi su yi hakuri sai ba za mu yi wani abu da zai karya doka ba. Wasu daga cikin masu neman shiga takarar gwamnan da suka yi barazanar ficewa daga jam'iyyar sun hada da mataimakin gwamnan jihar Farfesa Soni Theoden, Sanata Hezekiah Dimka babban lauya Garba Pool da sauransu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. To a gaida Zainab har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Kashi tamanin na man fetur da muke fitarwa a Kamaru sayarwa Faransa muke. Tamanin. Tamanin. mu sha ishirin in bai ishe mu ba mu je mu saya daga wani wuri eh mu je mu saya wani goje mu je mu saya wani goje na ku neman fa kashi tamanin muna faɗa da babban murya jama'a barkamu da wannan lokaci barkamu da saduwa da ku a wannan shiri na tsaka mai wuya muna ci gaba da kawo muku muhawara ta musamman game da kasan kamaru da siyasa ta da zaman al'ummar rayuwarta wannan muhawara ce da muka ɗauka lokacin da allah ya bani dama na ziyarci ita kasar a can kwanakin baya assalamu alaikum wa rahmatullahi ni ne muhammad awal daga kasan kamaru dan jam'iyyar sjm gaskiya mai kasan mu nan baya ta mana gaskiya kasa ya yi shekara kusan shekara arba'in yana mulkan kasa to abubuwa gaskiya ba sa tafiya daidai yadda ya kamata mu kuma baya barin mu yan jam'i'an 'yan zai mu faɗa albarkacin bakin mu muna cikin matsaloli da dama amma muna muna dai dai abin da muke roƙon ubangiji ya kamata dai ya sanja don mun yi mun yi mu samu mu zauna a tattauna a ga a samu a bakin zaren abubuwa kuma ya ci sura ya ke zauna da mu mu samu warware matsalolin abubuwa dai ba sa tafiya yadda ya kamata gaskiya fi layi kuma muna fatan mu samu sabon shugaba domin gaskiya in ba mu samu sabon shugaba ba ba yanda kasan mu nan zai tafi yanda muke bukata. Assalamu alaikum biyo da fatan kuna lafiya ne ne abubakar adam mazaunin nan kamaru kasar kamaru duwala saboda haka kuma mu ne jam'iyyar nan na rdpc na biya wanda kowa ya ga yanayin kamun ludayin shi shekara da shekaru shi sa ka gamo ba ma bukatun canjin wani shugaba in ba ya sa dalilai kamar haka dalili na farko shine irin yadda yake tafiyar da al'amuran mulki kowa an ba shi yanci babba yanci daidai ba da babba da yaro kuma daidai da yanci irin na shi na a matsayinsa na yaro misali kamar yadda ake ayyukan hanyoyi da kuma hanyar maganar ruwa sha da wuta da asibitoci fannin lafiya to wannan duk wanda yake cikin kamar babu wani na abu da za a ce mu wannan jam'iyya ta rdp sai dai san barka da wannan mai girma shugaban kasa kalbe da wannan muke mushi fatan allah ya bashi iko ya kare ke wannan mulki da allah nauyi wannan nauyi da allah ya dora mushi allah ya bashi iko da zai soke shi lafiya muke mushi fatan alheri gabaki daya da mu umman kamarun gabaki daya. To a cikin wannan muhawara da muke kawo muku wacce ake gwabzawa tsakanin Alhaji Rilwani rubutu na jam'iyyar CPD mai mulki a Kamaru ta Paul Biya da kuma Alida Nash na jam'iyyar SDF ta Adawa. Yau za mu duba shin faransa ce take sarrafa abubuwa a ƙasar kamaru kuma shugaba paul yana baiwa ita faransa damar ta ci karenta ba babbaka ne idan haka ne saboda mi sannan ya samfurin demokuraɗiyya yake a can kamaru din tuna ana so a ji kuwa na baiwa kuwa damar ya tsaya takara har shugaban ƙasa ba tare da bata lokaci ba bari mu ci gaba in baka bi faransa duk abin da suke so ka yi ba ba za ka zauna a mulki ba yadda da haka na gari shi kenan zama mulki muke so ko dai eh, kyautata ma al'umma a ba sai ka zauna ba za ka kyautata zaman mulki ba shine kyautata sai ka zauna za ka kyautata wanda zai kyautata ma al'umma in dai ka kasance kana tsoro ba za ka iya zama muje ba ka iya cika muna alkawari ba ka yi sa ba mu dama muna ciwo mu je mu samu magani mu da kana kan bakan ka cewa Paul Biya ya bayo Faransa dama ta yi abin da take shi ya ba su dama su yi duk wannan al'amari saboda Paul Biya shi ya fara faɗa a faransa ce daga afirka gaba ɗaya renon faransa shine babban almajirinsu eh, faransa ɗin wato kenan ya ɗauki alkawarin cewa duk abin da faransa suke so je musu kuma daidai ne kuma daidai haka akan haka shi ta bolivia shi ne ya cire wata kalma da take nuna cewa kamaru mai amfani da harshen ingilishi da kamaru mai amfani da harshen faransa nan suna cikin yarjejeniya suna cikin shiri da za su zama ɗaya shi cire wannan kalma ya zama da ita kalma amma me yasa kake jin yake yi wa faransa abin da yake mata daɗi ita me take mashi wato shi shugaban kasa eh, paul biya tun da ya ɗauki mulki a buɗe ne a kan shi ya tabbata akan mulki har ya mutu farko a shekarar alif faransa na taimaka mashi cin wannan biyan bukatu faransa na taimaka mashi ita take daure mishi ita take daure mishi gindi ita ta daure mishi don haka shi kuma yana biya mata bukatun ita kuma yana biya mata bukatun ta kamar maganar man fetur da kai ai shebu eh. shebu kai fadi bai eh. kashi 80 na man fetur da muke fitarwa kamaru sayarwa faransa muke 80 80 mu sha 20 in bai ishe mu ba mu je mu saya daga wani wuri eh mu je mu saya a wani gwaje mu je mu siya wani goje na ku neman fa kashi 80 muna faɗa da babban murya kai dan jarida ne ka je kai bincike a takardun kamaru kashi 80 man fetur da muke fitarwa rawa muke yi dole ne mu ko mu sha kashi 20 bisa ɗari in bai ishe mu ba mu soyo a waje mu sha man fetur gonan ayaba na banana faransa ne mai tafiyarwa yanzu magana da nake maka ayabar kamaru ayaban kamaru a kamaru ake shukawa ba faransa ba da suka kawo na fa jamusa da suka kawo wannan noman manjan kamaru faransa ne take tafiyarwa roba da ake yi faransa ne take tafiyarwa roban nan ita a roba in ka bi hanyar na zaka tafi ba duk gonan roba zaka samu da gonar kwakwa faransa ne take tafiyarwa shirin nan da ake yi faransa kokarin da da yake ingilishi ingila ita tafi amfani da wani bangare don ita take da wata kamfani da ake kira ta cdc kuma tana da wato tattalin arzikin kamar kashi arba'in bisa ɗari ta wannan bangare yake fitowa kuma cikin kashi arba'in bisa ɗari nan kuma cikin kashi 40 bisa ɗari nan ba ingila na da nata kaso a ciki mm, mm, mm. faransa duk kokarin ta ta dauki wannan bangaren shi ma ya shiga cikin wannan bangaren da ake faransa da ake amfani da harshen faransa da zama duk ana amfani da wannan al'amari. Alhaji ta dau muka alhaji ruwanin kididdiga da lissafin da yake bayarwa na cewa ga abubuwan da kamar take rasa na albarkatun da Allah ya bata faransa na kwashewa dan kawai faransa ta daure wa paul biya gindin ya ci gaba da mulki haka din ne wannan faransa barin bashi nuna mana cewa faransa ba wai paul bai na musu hannun suka dama faransa kamaru ne ya fara kin sayin takardar da yi joye sayi shekara cewa eh, akwai takardar da a yi joye musu sayi cewa su ne suke da suke da kasan kamaru gaba daya sai abin da suka faɗa za a yi takardar ya mutu a january na shekaran da ya wuce eh. takardar ya mutu ahijo ya paul ya yi ta fama da su su ta bin shi su ta bin shi ya yi sayi ya ce musu zai duba karanta sai ya karanta da kyau sai har takardar januwari ya kai ya mutu bai yi sayi ba har yau da nake gina maka chadi bai yi sayi ba santa africa ba su yi sayi ba yanzu shi za gani kaza yanzu muna da izini mu yi aiki da america direct saboda haka abin da ake yi a kamaru ba a yi a wasu kasashen nan na da faransa ta mulka kenan don ba su yi sayi wannan takarda ba su yi sayi ba duka yanzu yanzu shi sa ga faransa ya rikice ya je nan zai yaki a ce ba ma son ku ya zo na da babu ai kai saka ce ba ka son faransa ba kai saba yanzu ne suke fada abin da ya ce faransa ke daure paul biya gindi shi wannan ne ba ya ba don da faransa ne suke daura paul biya gindi da shi ne sun yi da shi sun masa ma juyin mulki ya gagare su suka ce shi faransa din suka ya gagare su sun sun biya ne gagare su ya gagare su suka yi shiru yanzu magana da ke gaya maka nan duk kasashen afirka nan chadi Santa africa eh, eh, su gine duk ba wanda ya sayin takardar nan alhaji ne kamar da ka sani paul biya ne shugaban da fi kowa daɗewa yana mulki a afirka a yanzu nan mm. ga shekarunsu casin da wani abu mm. mutane cewa ba demokuraɗiyya a kamaru akwai demokuraɗiyya idan shugaba guda tun da aka halicci kamaru shugaba biyu rak da yi duk shekarun nan shi ne mafi daɗewa ya maka a hijin daɗewa mulki mm-hmm. a ko akwai demokuraɗiyya a ƙasar nan in ka mutum ya da mulki ya iya ne shi paul bai taɓa ɗaukar da karfi ba zaɓe ake yi kuma wanda ya daɗe a mulki ina batun bai wasu dama ba kowa ba ne zai sai daɗe a mulki ba kowa ba ne ya gaya musu a journalist faransa ya masa tambaya ya ce masa kai kafi kowa daɗewa ya ba kowa ne sai mulki shekaru da yawa ba in ga mutum ya mulki amma kana ji ana bai mutane damar su takara da shi su yi gasa da shi a siyasa ba kuna gani ba a taliyan muna da zabe a ragari na ban sani ba akwai demokuraɗiyya a kamaru da kamar wuya mu kawa sj mu yadda cewa da akwai a kamaru kundin zaɓe ma sun so soki sun suka irin abin da suke so ehm, ƙungiya mai kula da zaɓe dukkan rdpc aka saka a ciki bai shi na ban alhaji ya san wani dan sdf ko ko ne mrc ko wani wani ne da aka saka shi a cikin wannan masu tafiyar da wannan lamarin a kowane shekara mun kasance masu taro muna tambayar cewa a canja a canja tsari a gyara wannan majalisar gudanar da harkokin zaɓe da magana ko eh, Eh. babu yan adawa cikin ta babu yan adawa sai yan jam'iyyar shugaba kawai duk yan jam'iyyar shugaba kasa haka ne a to babu SDF babu wajibi na babu a ciki ma party party a kamar 200 da wani abu da ya sani hmm. tun da ba so SDF ba su shiga ba akwai wani da suka gudanar suke cikin wannan bayan suna nan sun fi sun fi ishirin ai ya sani shi ya sani sai su da suke kawo fitina su ce kaza su ce kaza su ne kawai <laughs> sai su makale kamar kwarkwata karshen shi ba ga suna baya ba a nan ya ku ne mafi nan ba maganin fitina ba ne sgf na ba maganin da muke tabbata yana kauce sgf na social democratic front a bamin da aka haife ta duka duka a nan muka zo ƙashin shirin yau sai allah ya kai mu ranar talata mai zuwa lokacin da muke fata dawowa mu ci gaba inda a shiri mai zuwa din za mu ci gaba da duba matsayin demokuraɗiyya a ƙasar kamaru din kuma zai yi paul biya ya sauka da kanshi ba tare da an matsa shi ba daga kan kare ga mulki din kuma bayan paul biya ya kamar za ta kasance duk wannan suna cikin abubuwan da za mu tattauna idan Allah ya samu dawo yanzu kan a madadin su bakin namu wato alhaji rilwan sharubutu na jam'iyyar cpdm ta shi shugaba falbiya din da kuma takwarana ali nash na jam'iyyar sdf ta 'yan adawa kenan sannan da awal garba wakilin mana can kamar din da ya taimaka wajen hada wannan muhawara ne ne ali mustapha sokoto daga washington dc muke fatan mun baku lafiya to madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai to alheri a ƙarshe a jiya litinin shugaban amurka joe biden ya sanya hannu akan wata dokar da za ta ba shi sabon iko na gaggauta aika kayan aikin soja da wasu kayayyaki zuwa ƙasar ukraine yayin da rasha ta kai mata mamaya sabon matakin wanda aka tsara bayan dokar yakin duniya na biyu wanda tun farko ta taimaka wa kasashen turai yaki da turawan nazi na jamus sabon matakin zai baiwa shugaban amurka ikon cimma yarjejeniyar gaggawa da kasar ukraine da ma sauran kasashen gabashin turai na jigilar kayan aiki wanda zai takaita bin dogon tsarin dokoki a washington Masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan jiko sai ku tare mu da hantsi lokacin da za mu sake shigowa da wani sabon shiri ciki har da shirin 'yan ƙasa da hukuma na Mahmud Ibrahim Kwari da ke nazari kan dangantakar talaka da hukumomi da batutuwan da suka tsone wa talakawa ido. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet ya Hausa. facebook.com ko kuma yin muhawara a shafukanmu na sada zumunta facebook da twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da baba yakubu makeri da ya karanto labarai da hadiza kyari da ta wallafa labarai a yanar gizo sai kuma jimbe hamza da ya hada shiri da bada umarni a madadin su duka alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan allah ubangiji ya nuna mana da alheri.